سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar Lahadi yau muna ranar sha tara ga watan shaharul Muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin biyar ga watan Yuli 2026 daga wannan aji namu na wato majalisul imami Abi ibn Abi Shaiba rahimahullah da ke nan wato layout na makarantar jami'ar jihar Kano ta Yusuf Maitama ko ake ce mata? ko? Da ke nan birnin Kano a inda muke yin darussa a cikin littafin aljami li akhlaqir rawi wa adabis wallafar babban malami al-khatib al-baghdadi ahmad ibn ali rahmatullahi alayhi wannan malami kamar yadda muka saba faɗa ya rasu a shekara ta ɗari hudu da sittin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu kamar da sanarwa ta gabata za mu canza nuskar da muke amfani da ita saboda wannan nuska ta wannan abin nan a darun lu'lu'a da muke amfani da ita ita ce duska dai mai kyau sosai to amma duba zuwa ga tsayin isnadojin da kuma yadda ake so a ga an samu dan abin da za a tsururuta su muka yi tunanin cewa bari mu canza nuska wadda aka rairaye isnadojin malamai suna wani take suna cewa العلم كثير والعمر Al'ilmu بالسين karatu yana da yawa, Wal'umru والعمر سوكما شكرو كثير kullun kakkarewa suke raguwa suke kullum, saboda haka sai mutum ya tsururuta abin da zai samu kafin shekarun su karasa to shine wannan muka yi tunani cewa bari mu yi amfani da wannan nuska don watakila za ta dan ba da dama a dan yi sauri tunda karatun ba wai wanda za a ce komai sai an tsefe ba ne eh, dubban da suke ciki da ababen koyi na tafarkin magabata waɗannan su za mu ci gaba da jin su wanda kuma yake so ya marjahiya sai ya koma zuwa ga nuska ɗin wata ke mai girma ɗin ita wannan nuska ga ta za mu tashi daga wannan darasi na ashirin da ɗaya kenan ko daga inda yake cewa taqdimul akabiri fi dukhuli shafi na 39 taqdimul akabiri fi gabatar da manya wajen shiga za a shiga wani wuri ko wani majalisi ko ba a gabatar da tattaunawa ko ba a gabatar da wani jagoranci to a gabatar da wanda suke su ne masu ah, manya masu girman shekaru da dattaku da gogewa da sanin makamar wannan harka da ake shi ne kawo mana hadisi ce a ibn abbas radiyallahu ma annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala albarakatu ma akabirikum yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace albarka tana tare da manyan ku wannan hadisi isnadin sa a wurin shi malam ibnu malam khatibu mai rauni ne duk yake asalin hadisin ya tabbata amma isnadin da ya kawo ka kuma zaka tara a cikin shi akwai Isa ibn Abdullahi al-Asqalani wanda ibn Adi yana cewa kana yasruqul hadith ah, abinda suke mai sarkatul hadith shine mutum ya dinga tarkibul asanid wal mutun allati laysa lahu riwayatun an mashayikhihi laha wanda bai ruwaito ba ya dinga ah, sassaƙa su saboda sai a ce kana yasruqul hadith amma dai riwaya ce tabbatacciya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da gabatar da manya akwai wannan yana cikin sahihu na hibbana akwai riwayan kabbir kabbir wanda wasu baki suka bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su yi jawabi sai wani matashi yayi katsalandan yayi sauri ya tsoma baki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabbir kabbir manyan ku su fara magana manyan ku su fara magana to haka a komai ake so ya zama da cewa an shugabantar da manya a limanci a jagorancin al'amuran rayuwa a addini a zuwa neman aure a ƙungiyar 'yan eh, kasuwa ko menene a dinga gabatar da manya masu shekaru masu dattaku masu sanin ya kamata idan ana haka za a dinga ganin alkhairi da albarka a cikin abin da ake wa qala malik ibn mihwal kuntu amshi ma'a talha ibn musarrif malik ibn mihwal ibn asim al-bajri malami ne mutumin ƙasar kufa yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita ya rasu shekara ta ɗari da hamsin da takwas bayan hijira shi ne yake cewa kuntu amshi ma a talha tabna musarrif na kasance muna tafiya tare da abu muhammad talha ibn musarrif al-kufi malamin su ne shi ma daga cikin dalil jama'a ya rasu ɗari da goma sha biyu ya ce fasirna ila mabiƙin sai muka je zuwa ga wani wani lungu wani loko haka mai kunci ni sun makala laukuntu a a'lamu annaka akbaru minni biyaunin ma ma kaddamtuka da muka ji sai ya riga ni shiga lungu ya riga ni wucewa sai ga kaman ban ji daɗi ba ne ko kuma zai mana fassara ne in ji maliku bin migwal sai shi malam talha ya ce masa da na san cewa ka girme ni da ko da rana ɗaya ne ba zan shiga gaban ka na shiga gabanka ne saboda na san na girme ka وقال يعقوب ابن سفيان بلغني أن الحسن وعليا ابني صالح كانا توأمين yace labari ya iske ni cewa Alhassan da Ali ayyan Salih sun kasance tagwaye ne, tau'amani, sun kasance kana tau'amai ne, sun kasance tagwaye ne, twins ne. al-hasan qabla Ali, amma da aka zo Hassan shine wanda aka fara haifa Aliyu shine na biyun ko shine kamar Hussainin kenan duk da yake kaga su Hassan da Hussaini jikokin maza Allah sallallahu alaihi su ba tagwaye bane su kowanne haihuwa ce dabi'i sai dai tsakankanin su babu yawa saboda Laraba sun saba idan suka haifi iya suna kai su shayarwa idan kuma mace ba ta shayarwa ko da ta haihu ba da jimawa ba yana da yana yiwuwa ta koma ɗabi'arta wato nono ya janye al'ada ta zo kawai kuma idan al'ada za ta iya sake conceiving sau da bayan wata shida da haifan hassan sai sai na fatima masu sake conceiving sai na hussein ta haife shi da haka sai suka zama kamar tsarar da kin juna suna ga yan eh, uwa haka waɗanda suke aiki cewa eh, sako da sako in aka yi gwarne ko sai ka ga bayan shekaru sai su zama kamar shekara ta ɗaya to su ba Hassan da Hussein da ake cewa abin nan ahibu tagwaye a ce sun zo da sunan su wannan duka abu ne mai kyau kauna ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yan gidansa kuma alkhairi ne amma dai mu sani a tarihance su ba tagwaye bane wannan hakika ce tarihiya to dan haka su waɗannan su kuma ƴaƴan Saleh tagwaye ne Hassan shine babba sai Aliyu falam yura qattul Hassan ma'a Aliyin fi majlisin illa jalasa Aliyu dunahu saboda wannan a ƙabiyar sai zama shi aliyu ɗin kullum in za su je wani majalisi ko wani zama to zai zama saiti da yayan nasa tagwai ɗin nasa wanda shi ne aka fara haifa da uwarsa ta yi naƙuda shi ya fara fitowa sannan ɗaya ya fito to shi na biyun husainin kenan ko to baya zama layi ɗaya da hasanin yana ba shi girman waɗannan 'yan mintuna ko 'yan sa'anni da ya riga shi zuwa duniya sai ya zauna maru iya illa dunahu walam yakun yatakallamu ma al-hasan idza sama fi majlis sannan suna zaune a majalisi guda idan yayin da shi yana magana bai sa baki yana bashi girman yayin sa wannan a lokacin da ake girmama juna kenan wa in qaddama al-akhbaru ala nafsihi man kana a'lama minhu jaza zalika malam yace idan shi babban ya gabatar da wani wanda bai kai shi ba to wannan ya halarta kai karami baka shiga gaban babba ba amma sai babban ya ga Allah ya maka wata niza da wata falala ko wata natsuwa sai ya gabatar da kai limamin masallaci ne shi ne dattijo sai aka yi bakon wani alarama matashi wanda Allah ya mishi baiwa sai kuma ya ci gafata malam shiga kar ka zo kawai kai ka ce ai annabi ya ce ummul qauma aqra'u likitabillah tunda ni na ci masabaka duk masallacin nan ni ne aqra'uhu bari kawai in shiga sai ka jira a gabatar da kai ka so wani ko za ga yi gaba kawai ya fara gyara babbar rigarsa wai shi ga gwani gwanin shirme yake na wannan gwani ne amma na shirme ko to idan babban ya gabatar da kai jaza zalika wannan ya halasta wa kana hasanan kuma abu ne mai kyau wa qala na husain ibn mansur kuntu ma yahya ibn yahya wa ishaq ya ibn rawiya yawman na'udu maridan wata rana mun tafi gaida mara lafiya falamma hadaina albaba ta'akhkhara ishaqu da da muka zo kusa da kofa sai ishaqu yayi baya wa qala li yahya sai ya ce ma yahya ibn yahya at-taymi malami imam muslim din ya ce masa taqaddam kafata malam bismillah fa qala yahya li ishaqa taqaddam am ta'a aga ta malam kai ne zaka shiga gaba qala ya aba zakariya anta akbaru minni yace ai ka girme ni qala na'am ibn eh, ishaq da rawiya yace eh gaskiya ne a shekaru na girme ka ana akbaru minka wa anta a'lamu minni amma kai kafi ne ilimi fa taqaddama ishaq sai ishaq ya hakura dai ya shiga gaba yace masa eh gaskiya ne na girme ka a shekaru amma kuma kai kafi ne ilimi kaga suna girmama junansu suna ganin darajar junansu wannan haka ake so mu kasance a ah, cikin rayuwa musamman a matsayin na ɗaliban ilimi mu dinga sanin girman junanmu da wanda suka girme mu a shekaru da wanda suka girme mu a neman ilimi da wanda suka girme mu a fara da'awa da karantarwa idan ka girmama na gaba da kai kai ma sai ga Allah ya baka iya girman da ka tantanta kuma sai Allah ya sa halimaka wasu kai ma su girmama ka wannan irin jarabawa da muke ciki a matsayin ɗaliban ilimi muna fata Allah ya yi mana ita karahatu taslimil khassa karhancin gaishe da mutane a bisa sai wanda ka sani yana daga cikin shi ma abinda kamar yadda zamu zo mu ji alamun tashin alkiyama Imam Bukhari ya tuwa cikin Adabul Mufrad cewa daga cikin alamun tashin alkiyama shine a wayi gari mutum baya yin sallama sai ma wanda ya san shi ya gane shi shi ma wanda aka mai sallama baya amsawa sai in ya ga ya gane ka in bai gane ka ba sai kalle ka lafiya malam ba zai amsa ba kakka mushi shafi mulera idza dakhala talibu ala rawi fa wajada indahu jama'atun fa yajibu an yu'ammimahum bis salam idan dalibi ya shigo wurin malami ya same shi tare da mutane dalibai ko abokan karatu ko makamantansu to wajibi ne ya gaishe su ga baki ɗaya musu sallama فعن Abdullahi Ibn بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير يا تنبي مزا الله صلى الله عليه وسلم cewa wani irin musulunci ne mafi alkhairi qala yace tub'imu ta'am ka dinga ci da mutane abinci wa taqra'u salama ala man arafta wa ala man lam ta'rif kuma ka dinga gaishe da wanda ka sani da wanda baka sani ba ka dinga musu sallama wa maimun ibnu mihran anna rajulan sallama ala abi bakrin fa qala assalamu alayka ya khalifata rasulullah qala Baini bayni ajma'in wata rana wani mutum ya ga sai na bakar shi ce assalamu alaika ya khalifata rasulullah sai na bakar yana cikin mutane da ya zo kawai sai ya ware shi da sallama yanzu nan muna zaune idan wani ya bar kawai sai ce assalamu alaikum malam isaac wato shi da malam isaac nan kawai ya sani sauran ku yi ta kanku malam usama assalamu alaikum kana biyu kaga kana nuna waɗannan duk sauran ba su da mutuncin da za gaishe su dole shi dan sai ya sa musu wani abu a ransu cewa kai ne girman kai ne ko mai raina mutane ko wanda bai da tarbiyya ba yadda za a yi su maka uzuri sauraka shari'a ta hana saboda a nisanta mutane daga sa saɓani tsakankanin zukatun junansu ba daidai ba ne al'aslu idan mutum ya zo ga mutane ya musu sallama su duka assalamu alaikum wa rahmatullah karka wara kowa ko ka kira sunansa to amma sai malamai suke magana akan musafaha irin yadda in ka zo wuri za ka buka ka gaggaisa da kowa kai ta gaisawa da mutane shin kowa ne za ka buka gaisa da shi ɗaya bayan ɗaya wannan ba dole ba ne idan ka zo ka tare da mutane ka musu sallama ba dole ba ne sai ka gaisa da su gaba ɗaya sai in akwai wata maslaha a wajen misali daga cikin maslaha shine ta'aziyya ka zo musu kowa kana so ka mishi gaisuwar ya haƙuri dangantaka shi da wannan mamacin misali mutanen da ka jima baka haɗu da su ba ko kuma akwai wasu mutane na musamman a wajen kuma akwai wani babba mai daraja ko wani shugaba ko jagora ko wani malami ko wani wanda kake da wata mas'ala da shi kai da shi to wannan babu laifi ka miƙa musu hannu a matsayin mustahabbi sannan idan akwai mashakka dama abu ne da ba dole ba zai yi ne ka zo ka tarar da mutane cikin anguwa ana jiran jana'iza an tare din nan makil ka ce kai salama kuma sai ka gaisa da kowa su wajen ɗari uku kaga ba zai yi ba don ka gaisa da iya wanda suke kusa da kai ko waɗanda kake ganin suna da wani haƙƙi na musamman manya ne ko waɗanda abin ya shafa kai tsaye ko an gwanne shi kai tsaye idan wurin ɗaurin aure ne ko na makamanta haka to babu laifi almuhimmu dai ba dole ba ne sai ka zagaya ka sha hannu da kowa bayan ka yi sallama idan kai sallama ta zama sallama ce am ta shafi kowa to wannan ya wadatar amma la ba'sa min musafahatil khawas gaisawa da wasu na musamman aw man lam talqahu منذ zaman wanda kare ba gamu da shi ba aw man kana bainaka wa bainahu mu'amalatun khassa wanda kake da wata mu'amala ta musamman da shi babu laifi dan ka gaisa da shi zaka jama'a mu kiyaye a da wannan cikin ladubba ladubban wato sallama ga magari ga mutane istihbabul mashi alal bisati hafiya mustahabbancin tafiya akan shimfiɗa babu takalmi yusabu li talibi Allah yamshi ala bisati al muhaddith illa ba'da naz'ina alayhi min qadamai mustahabbi ne ana so ɗalibi. kar ya tafi akan shimfidar malami da takalminsa kar ka taka da dumar gidan malami ko masallacinsa ko makarantarsa da takalminka ka cire takalmin limala yu'manu an yakuna finna alayni min al-aqdar ne da aka sani takalma suna da kazanta a dabi'ance wa zalika ida min at-tawadu'i kuma tawalu'u ne wa al adabi da kuma kyakkyawan ladabi in za ku itina jama'a wanda suka kai irin shekaru na anan da idan idan ka zo za ka wuce ta zauren gida ko ba shi fada dole ka tsaya takalmin ka akwai mutane a dole ne kofar gida ana zaune ana karban gaisuwa ko ana wani sha'ani in ka zo wucewa dole ne ka cire ka. in baka cire za ce kai kana taka mutane ce baka gani ne kake taka mutane baka da kunya ne wannan lagabin yana da asali shine nan muke gani jama'a ba irin yanzu yadda muke ganin mu shiga ko ina da takalmin mu dai kun san Allah dai ya yafe mana <laughs> agarin wani a ta rigima da shi akan sallah takalmi kuma abin da yake yi ba ne abin da sunna ta karanta ba mustahabbi ne sallah da takalmi idan babu kazanta a cikinsa mutum yana iya sallar shi da shi amma malamai suka ce idan kuma ba zai kawo kazanta wurin da ake sallar ba ma'ana yanzu kamar da alama bin ba zai ke fara da usaimin cewa yanzu masallatai dinnan da aka sa musu da duma da kafet ko ina aka gyara aka yi wurin aji takalma na musamman da wurin goge takalmi na musamman kai ka zo kawai dukkan tsallako da takalmin ka wanda kake zuwa ko ina da shi ka taka anguwa ka taka ko ina ka sauka daga keke ce ka taka tabo ka wuce nan ka wuce can ka zo kawai ka shigo da shi kuma sallaci ta kai da Allah kawai mutane adalci in an yi magana ka ce kai ahlus sunna ne ahlul kazanta ne kai ahlul kazanta ne wannan ba haka sunna ta karanta ba idan har za ka dinga sallah da wannan takalmin to ya kamata a ga cewa wannan takalmin kana shiga da shi har ɗakin ka har ɗakin babarka har kan gadon baccin ka to an tabbata kai da tsafta shi kenan amma takalmin da baka shiga da shi cikin gidanka ka zo ka shiga da shi masallaci shi mustahabi ne sallar takalmin shi kuma tsaftace masallaci wajibi ne kaga an haɗu guda biyu yanzu wannan maslaha ka ce khassa ta mustahabbi da kuma maslaha amma ta duka musulmai tsaftace masallaci ah, yana daga cikin alaman wato girmama sha'airun layi a ga mutane suna darasta masallacinsu wajen tsaftace shi da sa mai turare da nesanta shi daga duk wani abin kazanta hatta magana mara daɗi ba a so a yi ta masallaci ko ɗaga murya haka nan ko surutu duka yana cikin umman yu'azzim sha'airal layi fa innaha min taqwal qulub girmama masallaci ne to dan me zaka zo ka dinga shiga da takalmi mai datti zaka duk wanda yake so ya sallah da takalmi a masallaci in ya zama shi dole to sai ya samu wani takalmi na musamman ya dinga sa shi a leda duk in ya zo yana nan a cikin buɗin mashinin ka dinka zuwa masallaci sai ka cire wannan mai dattin ka aje sai ka sa wannan ɗinka shi da kai ina ga zai fi wa kan shi daga daga daga daga abin nan sannan kuma bai dace ka sai an yi rikici da kai ba a yi rikicin da za a zo a ɗaga ka ka riƙe ƙofar masallaci ana so a kubuce ƙofar masallacin kana kai cizo awa Allah ya kyauta to shi ne ce wa qala baqiyatu da'awtu aba hurairata radiyallahu anhu ila manzili Wafi fi manzili bisatun mabsutun na kira abu huraira na gace shi zuwa gidana da ya zo kuma sai zama a cikin gidan akwai shimfiɗa da aka riga aka baza ta falam yajlis hatta khala'ana alaihi kuma masha alal bai zauna ba sai da cire takalminsa sannan ya ainihin wato tafiya akan wannan kafet wannan isnadi da'ifi ne saboda shi wannan uku ba ɗin nan ibnu abil hasana majhuli ne wanda aka ce ya gaici abu hurairah din nan majhuli ne wa yajibu an yabtadi'a bi nazqil yusra minna alayhi duna yumna in an zo cire takalmi ana farawa ne da hagu kafin dama shine sunna shine ladabi فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أهدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال إذا أنكم ذي ساتا كلمية فارسة كداما إن ذي تري فارس تري الحق ولتكن اليمنى أول أولهما تنعل وآخرهما تنزع إذا ما كفى الداما ita za a fara sa wa takalmi wajen sanyawa wajen cirewa kuma ita ce ƙarshe wannan yana cikin sahih bukhari da muslim wa ah, julusu talibi haifu yantahi bihi al-majlis wa nahyu an takhaffi riqab musabbanci mutum in ya zo majalisi ya zauna inda ya samu wuri kai ya ce sai ya ratsa ya shigo tsakanin mutane musamman ya dinga dafa kafaɗinsu irin abin da aka hana ranar juma'a to ya shafi duk wani majalisi an jabir ibn samura radiyallahu anhu ma qala kunna idan tahina ila nabi sallallahu alaihi wasallama jalasa ahaduna haythu yantahi mun kasance idan muka zo gun mazaunin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya zauna inda ya samu sanan yana cikin suna bi Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i a cikin As-Sunan Kubra dinsa da Ibn Abi Shayba da Al-Imam Al-Bukhari a cikin Adab al-Mufrad da wasu akwai ainihin wato riwaya ba da take cikin Bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari wasu sun zo majalisi daya sai ya samu ya zauna daya kuma sai ya ƙara kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya kuma sai ya juya ta babu shi sanin sallallahu alaihi wasallam ya ta'aliki akan su yace wanda ya zauna inda ya samu din nan ya kyauta wanda kuma ya matso abin da ya ƙara sa ya matso shine alkhairi wanda kuma ya tafi nan shedan ne ya mishi ya sa mishi girman kai shi sa ya tafi yasa saboda in ka zo majalisi ka zauna inda ka samu in ka samu kusa da malami kamar kusa da wato da gwagwadon kusancin da kai da shi gwargwadon alamar kakan daraja abin da ake karantarwa kamar yadda gwagwadon kusancin ka da liman a wajen sallah gwargwadon ladanka wa qala abu ishaq kunna najlisu inda albara'i ba'duna khalfa ba'd mun kasance muna zama a gaban albara ibn azib wani mu a bayan wani wannan yana cikin littafin al'ilal na limamu ahmad ibn hanbal da kuma isnadi sahihi babul karahati lahu an yuqima rajulan wa yajlisa makano. an hana ka ce wani ya tashi kai ka zauna saboda kana ganin kafi shi ko shi ba mai daraja bane kai ne mai daraja babu kyau haka an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala la yuqimanna ahadukum ar-rajula min sun thumma yajlisu fihi karka ce ma wani ya tashi daga inda kake yake zaune kai ka zauna a inda haka zai halasta kawai shine idan dama can wurin kai kai ne ka tashi daga wurin kafin ka dawo sai ya zauna wajen to wanda ya fara zama shine a haƙu bihi a nan idan ka ban mushi kayi karamci idan kuma ka ce ya tashi baka rashin kyautawa ba to na ɗaya kenan na biyu kuma sai kuma wanda yake zaune a wurin da yana yin wani aiki ne da kai ba za ka ja ba ala shi security ne ko mai zan baki ko shine yake tada malamin idan malamin yana bukata wata wata tayarwa to kaga ba za ka zo ka zauna inda wannan yake zama ka ce ai ka riga ka zauna ba ko ka zo ka zauna kujerar majabaki ka ce ka riga shi zuwa ko wani abu makamata ga wannan neman fitina ne saboda haka mutum wanda yake da wata muhimma da yake yi to shi ba za a zauna a wajen shi ba ko an zauna in yi za a tashi a bashi wurin shi kamar direba ne duk yadda mota ta cika ai ba wanda zai ce bari ya zauna a kujerar direba وهكذا يكره أن يجلس في موضع وإن قام له عن مجلسه باختياره Haka nan kuma makaruhi ne koda wani ya tashi ya baka waje ka zauna koda wani da zaɓinsa ya ce bari ya tashi ya baka waje to ka iyayin ka gaba ka gaba ka anshi wannan wurin ba karka ka nuna ai kai shikenan komai yayi karahatul julusi wasal halqati wa fi sadariha makruhi ne mutum ya zauna a tsakan a halka halka shine irin wurin karatun qur'ani ko wani abu da ake cycle ah, ba irin wannan zaman da muke kamar na aji ba irin zama da ake wani wuri haka kaman ah, kamar na musafaye ko gargare ko na makaranta azu to irin wannan idan irin shi ne to ba daidai bane kai ka zo ka zauna a tsakiya eh ko kuma fi sadariha ko kuma ka zauna a wurin zaman malamin shine sadaru hadin qala abu miljaz lahiq ibn humayd lahiq ibn humayd yake cewa inna rajulan qa'ada wasata wasal halqati wani mutum ya taba zama a tsakiyar majalisi na halka. qala fa qala huzaifatu radiyallahu anhu sai huzaifa yace mal'unun ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallama tsinanne ne shi a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama au qala ko yace rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko dai annabi ko ar-rasul la'ana allazi yajlisu wasal halqati ya tsine ma wanda yake zama a tsakiyar halka wannan isnadin shi akwai in inqita'i saboda wannan abu miljaz kamar yadda malamai suka faɗa cewa lam yasma min huzaifa kamar yadda shu'uba ya faɗi wannan magana al Ahmad ya rawaito ta cikin kitabul ilm lam yasma min huzaifa saboda ka tsakanin shi da huzaifa akwai yanke tayi amma hukuncin haka yake abin ki ne wa qala abdullahi ibn al-mu'taz arwaito daga sarkin musulmi halifan daula abbasiya abdullahi ibn al-mu'taz wani mutum mai suna muhammad ibn ja'far ja'far al-mutawakkil ala Allah wanda shi wannan ibn al-mu'taz din adibi ne mawaki kuma ɗan sarauta kuma yayi sarauta a daular banul abbas na rana ɗaya gyal ana wasu rigingimu na sarauta kowane yarima yana da magoya bayansa to har wasu suka kashe sarkin da ke ci sai suka naɗa shi aka yi ilanin shi khalifa aka yi mishi mubaya amma kuma washe gari abokan hamayya suka tada kaya baya har suka kashe shi da haka ake mishi lakabi da khalifa wanda ya halifanci na kwana ɗaya yake cewa la tusri ila arfa'i mawdi'in fil majlis kada ka yi gaggawa ka je ka zauna a wuri mafi ɗaukaka a high table na majalisi fal mawdi'u alladhi tarfa'u ilayhi turfa'u ilayhi khairun min al majlis alladhi anhu wurin da za a kira ka a ce bismillah zo ka hau high table ya fi ma alkhairi fiye da ka je ka zauna kafin a baka dama da an zo a ce tashi ba nan bane wajen ka aka ga mutum ya ji kunya ku gara ka zauna a ƙasa in an ga tantanta ka ce gata malam bismillah da wuna idan ba ga tantanta ka ba a baka a cikin amatin nan ya fi maka sauki kan ka zo ka zauna a wuri maɗaukaki in aka zo a ga a cikin tsarin babu kai in an so a yi maka mujamala da fulako a rabu da kai kuma ko wanda ya fi ka rashin ta ido kawai ce ka sauka In haga sai ka ka tashi babu nauyi وعن عبد العزيز ابن أبي وراد قال kana yuqalu min ra'asi tawadu'ir riba biduni min sharafil majlis yace ana faɗa cewa daga cikin manyan alamun tawalu'u mutum ya yadda ya zauna biduni a wuri na ƙasa min sharafil majlis ba sai ya nemi a bashi wani fifiko ba daga cikin alamar tawalu'u kaga mutum ya zo ya zauna a cikin majalisi bai nemi sai an bashi wani wuri na musamman ba majalisin karatu ne majalisin wani taro ne in an bashi ya karba an ba bashi bai zauna cikin mutane gama gari sai za ka ga yanzu a shedan ya zo mana da wani tsari in an zo wa'azi ma aka zo sai sai an yi aikin duk mutane a jira musu kujeru kuma ba komai suke a wajen ba da sai a ba iya mai wa'azin kawai wa'azin irin da yake a cikin makarantun boko yanzu a makarantar boko mu da muke aka ba za a yi inaugural lecture to lecturer shi kadai zai hau saman saman podium kowa yana ƙasa tun daga bashi kansala har kowa da ya zo kawai sunan shi ne saurari amma mu yanzu ga a harka wa'azi da karatu wannan irin eh, san girma ya riga ya fara zuwa har sai an je ana ɗauko hayan kujeru ana ɗauko hayan kujeru ana ana biyan kuɗi wai don kawai a ba wasu dama wai a hango su daga nisa kuma ba katin da su wannan riwaya tana cikin littafin adabul imla wal istimla na as-sam'ani hakanan shi kanshi al-khatib ya rawaito a cikin tarihin sa da isnadi tabbatacce karahatul julusi bayna thnaini bighairi idnihima karhancin ka shiga tsakanin mutane guda biyu ka zauna in ba da izinin su ba musamman inda babu isasshen wuri a tsakankanin su wurin da ke tsakanin su bai kai a ce wuri ne da mutum zai zauna ba tare da ya takura musu ba to ce sai ka shiga tsakankanin sai in sun ba da izini ana abdullahi ibn amr radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin an yufarrika bayna ithnayn illa bi ibnihima ya'ni fi mal'il majlis wannan hadisi ne sai yana cikin musnad imam ahmad ibn hanbal da sunan da jami' na tirmidhi yace baya halasta ga wani mutum ya raba tsakanin wasu mutane guda biyu ya shiga tsakaninsu sai inda izininsu wa qala abu bakrin wa mata fasaha lahu usmani li yajlisa abu bakar shine eh, khatibu na ko yace duk sanda wasu suka ba da dama ka zauna tsakaninsu fa'ala zalika sai ya zauna da annaha karamatun akramahu saboda mutuntawa da darajawa zai sa su baka dama to sai ka amfani da dama akramahu biya fala yan bagi an ya ha, to bai dace kuma a girmama ka kaki an san girmama da aka yi maka ba wa qala sulaim ibn amir sulaim ibn amir wannan tabi'i ne babba cikin tabi'ai ya gamu da sahabbai sun fi mutum ɗari yana cikin irin da ake cewa muhadra, wato sun musulunta nabi sallallahu alaihi wasallam yana raye amma ba su samu halin ganin sa ba sulaim ibn amir mutumin hims ne ne yake cewa ah, man ata qauman fawassaqu lahu falyaqul falyaqbal wanda ya zo gun wasu mutane suka girmama shi to ya karɓi girmamawa fa inna ma hiya karamatun udiyat lahu darastawa ne aka bashi wa illa in ko ba zai karɓa ba fala yujalisu sai dai in ya tafi gaba ɗaya kar ya zauna ke wa abi muhammadin al-yazidi qala ataitu al-khalil ibn ahmad fi hajatin fa qala li nazo gun malam khalil ibn ahmad al-farahidi wani babban malamin lokal arabiya din nan wanda ake danganta mai shi ne kirkiro ilimin aro ilimin sanin ah, ma'aunai da sikelin waka malami ne daga cikin malamai waɗanda Allah ya musu baiwar karatu kuma Allah ya musu baiwar talauci har ana cewa Khalil ya mutu da talauci wasu kuma sun yi arziki da ilimin shi dan ko riga ta shiga mutane bai da ita da kafar shi da kaushi haka yake yawo kuma shi ya ƙi zuwa kusa da sarakuna a lokacin da wasu daga cikin ɗaliban shi da ɗaliban ɗaliban shi sun samu ɗaukaka saboda kusancinsu da sarakuna sun samu arziki sun yi dukiya sun mallaki ababen rayuwa amma shi kuma yana nan ga ilimi amma babu komai a hannun Allah ya gafarta mai shi ne yake cewa na je wurin sa fi hajatin li fi hajatin ga wata da bukata fa kala li sai ce ha ya aba muhammad sai ce zauna nan faƙultu sai na ce udayyiqu alayka na zauna nan zan matse ka faƙala li sai ce mini inna duniya bi hazafiriha tadiqu an mutabaghidai duniya da faɗinta nan takan yi kunci ne kawai ga mutum biyu da suke gaba da juna wa inna shibran min fi shibrin amma ɗani biyu square ɗani daya shine shibrin fi shibrin ɗani daya square kamar ce square meter la yadiqu an mutahabain dai yin kunci ga masu son junansu mutane suna jin kuncin duniya ne idan suna da damuwa sai ka ji duniyan nan duk faɗin ta sheka. ishe ka wa zaqat alaihimul ardu bima rahubat Allah ya ce bima rahubat duk faɗin ta idan mutum yana cikin kunci ko damuwa ko wata takwakiya shine zai ji duniya ta yi ta yi kunci ya ga cewa abu ya dame shi da ya ma kamar ya mutu wani ya ji kamar kawai da ma a busa kaho kawai ta kala rawu ya ce da an san da kahon na yake to la la a samu yake kawai busa shi ko lokaci bai ba Allah gafa ta kala rawu wai shi ba san da ya rayu ma duniya ta take ba inda ya ga yanzu na gaya shi kawai mutuwa ma zai yi kawai <laughs> ina da ƙara inda ai fi shekara arba'in da mutuwa ko ne ya gani to zan yi rasu shekara ashirin da shida kaga ba abin da ya gani yi ta magana ya ce an ce abu kaza ya yi tsada fetur ya yi tsada kalanzir ya yi tsada duk ba abin da ya gani Allah ya gafarta ne. karahatul qu'udi fi mawdi'in fi mawdi'i man qala man qama wa huwa yuridu al'auda ila al-majlis karhancin ka zauna a wurin zaman mutumin da ya tashi yana niyyar dawowa ya tashi dan ya kama ruwa ko ya jaddada alula ko yi wani abu sai kawai ka tare masa waje wannan ba daidai ne an ibn umara radiyallahu anhuma naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yatanajas nani duna salis nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane uku suna zaune a wuri guda ko suna tafi tare sai mutum biyu su ware suna magana su bar su ware su koma gefe ko su dinga sirranta magana da junansu ko su canza yare duka an hana wannan idan lam yakun ma'ahum ghayruhum matuƙar dai babu wani idan an wuce uku an zama hudu za su yi barin shi da wani magana to kaga da su Au an ya khulufar rajulun rajula fi majalisi ko kuma mutum ya zauna a wajen zaman wani kala ce wa idara ja'a fa huwa haƙu bihi in har ya dawo ya fi cancanta Wani hadisin asalin shi yana cikin Bukhari da Muslim amma wani riwaya da Malik kawo tana cikin littafin Musamman al-Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma Kitabul Amwal na Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallani rahmatullahi alal jami saboda haka ba daidai bane idan mutum ya tashi yana niyyar dawowa a kai ka zauna a wajen kamar yadda kuma ba daidai bane kama ma wasu wurare wanda ba sa nan a masallaci sai a zo ga majalisi saboda ana ana ana cika sosai za ga wasu hasiyarwa masu ke wanda zai kama wuri ne ya siya saboda nan Kano ce komai sai mai da shi kasuwa kenan <laughs> eh, eh shishin faɗa da dumomi don alazambani suka zo su dinga su dinga sa ba daidai ba ne duk wanda yake son wuri ya zo da wuri in bai zo da wuri ba ya zauna inda ya samu الاستهباب للطالب أن يسلم على أهل المجلس إذا أراد الانصراف قبله yana daga cikin mustahabi idan ɗalibi zai tashi ya bar majalisi kafin sauran sai ya musu sallama kamar yadda ya sallama lokacin da ya zo lokacin da zai koma ma sai ya sake yi musu sallama ta bankwana an abi huraira ta qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza ata ahadukum al majlisa falyusallim idan dayan ku yazo majlisi to ya sallama ka shigo makaranta ko aji ko masallaci ne ake majlisi to ka fara da sallama ga mutane sai dan an riga an fara karatu to ba za ka yi sallamar da ƙarfi ba sai ka yi sallama inda iya na kusa da kai za su ji ba tare da ka yi disturbing karatun ba kar ka zo kawai babu sallama ka zauna bahaushe ya ce ba babu sallama mugu ne fa innal qauma fa in qama wal qaumu julusun idan ya miƙe ya bar mutane a zaune a wajen fal yusallim nan ma sai ya sallama ta ban kwana kenan fa innal ula laysat bi ahqqa min al akhirah waccan ta farkon ta zuwa ba ta fi cancantan a yi tafiye da wannan ta tafiya ba muna ganin wannan yawanci ba mu cika damuwa da ita ba wannan ta tafiya sai dai kawai a nemi mutum kawai ya yi kadai Allah da zina ya tasallalu na min kullewa za ya yi tasalluli ya silale ko to sai kai sallama kafin ka tafi musamman dai ba guduwa za ka yi ba wannan riwaya ce tabbatacciya tana cikin sunan na abu dawud tana cikin littafin al'imamu tirmidhi da kuma bai haƙi a cikin sunan kabir ɗinsa ya gama da wannan ƙabiya ta ladubban zaman majalisi sai ce babu ta'azimil muhaddisi wa tabjili na ganin bari mu bari haka sai mu juya kasadin ko sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah